babban hafsan hafsoshin sojojin najeriya major general loke rabo tare da sauran manyan hafsoshin sojojin kasar sun ziyarci maiduguri a karo na farko bayan masanya su da aka yi da sauran manyan hafsoshin sojojin kasar a mako guda inda kuma suka yi alkawarin yin aiki guri guda don kawo karshen wannan matsala na har-haren mayakan boko haram a wannan shiya babban hafsan hafsoshin sojojin kasar major general loke rabon ya samu rakiyar babban hafsan sojan kasa major general ibrahim attahiru da babban hafsan sojan sama ya bas marshal ishaka amawo da kuma riya admiral ahmed Ahmed Gambo babban hafsan sojan ruwa wadda nisu suka ziyarci fadar gwamnatin jihar Borno na shaida gwamnan jihar Professor Gana Umar Zulum irin matakan da za su uka na ka karshen wannan matsala na hare-haren mayakan Boko Haram. Carnage that Boko Haram have inflicted on the people will come to an end. We are not all aware ya ce mun zo ne don mu tabbatar muku cewa irin waɗannan damuwa da yan kungiyar boko haram suka sa al'umma ciki ya kawo ƙarshe ba wai ba mu da san irin damuwa da waɗannan mayaka suka sa al'umman wannan yanki ba don haka za mu iya mai yiwa mu ga cewa mun kawo ƙarshen wannan matsala in Allah ya yarda ya ce mun fahimci cewa abin da ya sa al'umman wannan yanki suke tara jijiyoyin wuya ba don wani abu bane saboda ba a samu zaman lafiya a Borno da kuma shi a musu gabacin Najeriya bane mun fahimci haka sosai and uh, crave the understanding of the seasons of Bordeaux and the entire Northeast to give us a chance, give the troops a chance saboda wannan dalilai muna kira ga al'umman jihar borno da mashiyar shiyar maso gabacin najeriya gaba daya su ba wannan runduna tamu dama don za mu iya namu kokari mu ga cewa mun kawo ƙarshen wannan matsalan allah ya yarda some of the commentaries may have of course um, have been harsh But of course uh, is also understandable. General Arabo ya ce wasu maganganun suna da zafi ga mu amma babu yadda za mu yi mun fahimci cewa saboda har yanzu ba samu zaman lafiya bane a wannan yanki kuma mu ma mun san cewa ba kawo ƙarshen wannan matsala ba shi yasa ma yanzu hakan muka zo nan amma Allah da za kawo ƙarshen wannan matsalar shi ma gwamnan jihar Borno Professor Gana Umar Zulum ya mai da jawabi yana mai cewa effective collaboration with our neighbors is very critical. Ya ce haɗin kai da mu yana da mahimmanci kwarai da gaske musamman ma a wannan lokaci da wannan yaƙi ya ɗauki wani fuska na ƙasa da ƙasa. Idan babu wannan haɗin kai tsakaninmu da ƙasashen makwabtanmu wannan yaƙi zai zama mai wuyan gaske. There is no presence of the maritime component in the shores of the Lake Chad. For the last two years, we did all what we could to ensure establishment of the maritime component in the shores of the Lake Chad. but it proves about ya ce sojojin ruwa suna da mahimmanci kwarai da gaske a wannan yaƙi musamman ma a bangaren yankin tafkin chadi amma abin takaici su ne ba mu da su babu sojojin ruwa a bangaren yankin tafkin chadi tun shekaru biyu da suka gabata mun yi yadda za mu yi don mu tabbatar cewa an zuba mana sojojin ruwa a bangaren yankin tafkin chadi amma haƙamu ba ta cimma ruwa ba gaskiya muna buƙatar sojojin ruwa a wannan bangare a cewar gwamnan jihar borno professor gana umar zulum haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya.